Baya ga yawaitar ƙungiyoyin neman goyon baya ga mabukata madafin iko a matakai daban-daban musamman kujerar shugaban ƙasa tare kan ɓoye da na fili na gudana a birane da garuruwa na sassan ƙasar kan yadda za a saita tafiyar neman bukata. alal misali daga farkon watan jiya na janairu zuwa yanzu ƙungiyoyi da dama da sunan mabukata a cikin jam'iyyun apc da pdp sun gudanar da tarika a nan kano da nufin yada manufar bukatar siyasa Sanata Masa'udu El Jibril Doguwa tsohon ɗan majalisar dattawan Najeriya ne daga jihar Kano ya yi tsokaci dangane da bambancin ƙungiyoyin neman goyon baya na yanzu da na zamanin jamhuriya ta farko da ta biyu a Najeriya. Raba uku aka yi ƙungiyoyin matasa, ƙungiyoyin mata da ƙungiyoyin dattawa. Domin me? Domin kowa isan ga rukuninsa. Da sunan jam'iyyar siyasa ake ba da sunan ɗan takara ba. Domin ai a wancan karan an fi mayar da hankali a kan cewar ita kanta jam'iyya ita ce uwar kowa saboda haka babu wanda ya isa ya ce zai tafi ije ya dinga tallan tallan kansa ba tallan ita kanta jam'iyya ba sai dai idan ana tafiya in ya so ka sunanka da sunan jam'iyyar idan ka zama ɗan takara amma dai i zamana a ce a'a daga lokacin da aka zo an kafa waɗansu mutane a ce babu wadda suke kallo sai wannan mutumin i zaman a ce sunan ma ita kanta jam'iyyar an rufe ta to ba a yi a wancan karan ba jam'iyya ita ce kan gaba ita za ka yi tallanta. Yanzu haka ne masu fashin baki sun fara nuna mahimmancin yin la'akari da kalubalen da ƙasa Najeriya ke fuskanta wajen gudanar da al'amuran siyasa a yanzu. Wallahi ina ɗaya daga cikin masu tunanin babu abin da idamu Najeriya irin ƙabilanci da aka gindaya wa mutane. domin kabilancin nan yana ɗaya daga cikin abin da ya cuci mutane aka jefa wannan ƙasa cikin halin da ake ciki ne abin da yake damuna shugabannin yanzu kullum suna karanta mana tarihi na abin kirkin da magabata suka yi amma kuma su sun kasa aiwatar da abin da aka yi to yanzu fa abubuwa sun yi nisan da ya kamata a ce kowane matashi shiga hankalinsa ni abin da nake kira da su kansu jam'iyyu duk wanda za su fita takara to ya zama farkon matakin sosan wanke shi a ce ba shi da kabilanci zai ɗauki najeriya duk ɗaya Comrade Muhammad Idris kenan wani matashin ɗan fansho a Kano. Shi kuwa takwaransa Comrade Abdulkadir Ahmad Jogana na cewa. Zaɓe ne yake tahowa na shekarar 2023 a matsayinmu na 'yan Najeriya wanda muka fuskanci ƙasar nan ya kamata mu tsaya mu yi nazari mu daina yin makauniyar biyayya wajen zaɓe da fidda shugaban ƙasa a Najeriya nan. Muna so yanzu za mu tabbatar cewa wanda zai fito da najeriya fili ya fito da ita daga cikin kangi da take ciki shi muke bukata ba ma son wani mutum ya zo ya ce ya zo takarar shugaban ƙasa yana wakiltar bangare kaza hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da hukumar zaben najeriya inec ke ci gaba da ba da katin zaɓe ga 'yan ƙasar a wani mataki na tunkarar babban zaben ƙasar a baɗi idan allah ya kai mu mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano Nigeria.